amma yi da tasbihin tasbihin da tasbaha ko da wani abin da zai amfani da shi na lissafi kamar dan addad din nan eh wannan counter din da ake amfani da ita yi da ita da lissafa abin da yake so ya lissafa musamman in bai zikiri da zakiri da Allah kasiran ne bai <laughs> yi da yawa ne eh, tun da ka san shi zikirin in ya zanto yan azkar ne wanda yake biyu uku kaga ba bukata sai kai wani kwal kwal kwal amma in ka za ka yi da yawa ɗari ko fiye da haka in kana da himma to kaga watakila in kana da wani wurdi da kake so duk kullum ka yi kamar sa to kaga ba zai yi ba ka yi sa da 'yan yatsa dole sai ka samu wani abin da zai shi zai rika lissafa maka to kusan babu wani laifi a yin hakan don mutum ya haka ba laifi kuma babu wani cikin magabata da ya haramta hakan an ruwaito cewa abdullahi dan mas'ud yana yana hana yin hakan shi kuma akwai saɓani shin yana hanawa ne saboda hai'ar da ya ga ana yi kamar hadisin da aka rawaito cikin musa imam ahmad da sunan darimi da sauransu ya ga wasu sun yi da'ira sun tara tsakon kwani a tsakaninsu da wani babba a tsakiya yana cewa ku yi tasbihi ɗari sai a rika ɗaukar duwatsu ana ta lissafa ana ta jefa ana ta lissafa to ya zo ya ya caccake su akan wannan lokacin da abu musa al'ashar ya je gaya masa ya zo caccake su ce kun zo da wata bid'a ta dan zalunci kun fi annabi da sahabbansa ilimi ne ma'ana su ba su yi wannan ba to ya hana su to shin ya hana su saboda tsakon kwarin da ya ga suna lissafa binan din nan da a cikin magana sai na cewa ku lissa ya fi kamata ku je ku lissafa laifukan ku akan ku zo kuna lissafa wani abu da ku dan Allah ku je ku lissafa laifukan ku da kiwo Allah to suka ce saboda lissafin ne da suke yi suka ce a hayar hayar tunda a cikinsu akwai wani wanda yake jagaba shi yake taron lumfashin duka wanda suke gurin ya ce ku yi ɗari in sun gama ce ku yi kaza ɗari ku yi kaza ɗari ma'ana ne zakirin da yake bada da yake bada zikirin ana azanci to suka ce saboda wannan hai'ar ita ce yake inkari ba ba addin ba to amma da wasu ruwayoyi sun zo suna nuna cewa yakan yi inkarin addin ya ce shi yana ga kamar ma kana so ka gaya wa Allah kamar kana yi wa Allah keke da keke fa na fai kaza kada a kada a zo a rage maka ko wani abu ki ce in haka ne maimakon ku lissafa hasanat din ku lissafa sayyi'at ku mana ai kuna yin laifuffuka dan ba ku lissafa laifi ne kuka yi wa Allah ba sai dai ku lissafa kyakkyawan aiki ne kuka yi kamar kuna jin kamar za a muku runtu kamar Allah zai muku runtu a zo ana cewa kun yi kuna kun yi ana ba ku yi ba to banda shi babu wani wanda aka samu yana yana abin nan duk to shi ma kuma a ba ba ba wani asar ne wanda yake kai shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam illa gudun kada a mayar da abin yadda ya koma kamar yadda yanzu ake gani abin ya koma kamar <clears throat> ana nuna wa Allah addinin da ake yi to allimuna Allah bi dinikum ana nuna wa Allah sai yana nuna mu hada sa carbin auye da sauransu magabata waɗanda nasu masu suka rikar carbin za ka ga cewa suna kafa kafa har ba sa so a ga carbin ibnu hajar kamar yadda yake cikin aljawahir wa durar na almajirinsa sahawi ke cewa ibnu hajar in an zauna da carbinsa amma a cikin rigarsa a cikin rigarsa yana jan carbin ana karatu amma ba a bari a gani ce kuma duk sanda ya faɗi sai an ga canji a fuskarsa wato da zai faɗo kasa su ganshi sai fuskarsa ta canza kamar zai ji wani abu an ga kenan ma zikiri yake kenan to kaga waɗannan su ne waliyai na gaskiya wanda suke yin abu a koyi. amma wani zo da tarin abu a sa a gaban mutane cikin jama'a yana abin da kaga kaga akwai abin nan saboda haka waɗannan hadisai suna nuna haka hmm. akwai ruwayoyi da aka ruwaito na dangane da shi abin kirga tasbihi kamar hadisin safiya hadisin safiya wanda yana cikin jami'ar tirmidhi yana cikin abin da musadar na hakim da yake cewa ita ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta ta sanya kwallayen dabino wato guda dubu hudu a gabanta ta tana tana tasbihi da su annabi ya tsaya kanta sai yake ce mata laqad sabbahti bi hadhihi laqad sabbahti bi hadhihi ala u'allimiki bi akthara mimma sabbahti bihi ke yanzu kin yi tasbihi da waɗannan ƙwallaye na dabino bana sanar da ke abin da yafi wanda kika yi ba sai ta ce bala eh ya rasulullah sanar da ni allimni sanar da ni sai annabi ya ce da ita quli subhanallahi adada khalqi to shi wannan ruwaya tana da rauni bata inganta ba A cikin sanadinta akwai hashim ibn sa'id wanda shi ne ya tafarrudi da shi ta wannan ruwayar saboda <clears throat> abinda da yake sahihi shi ne babu wani abu da ya da ya hana wannan amfani da wani abu na lissafi idan akwai bukatar yin haka yayin da za a yi tasbihi da yawa wannan kusan da yawa daga cikin malamai sun karkata zuwa ga wannan ibnu taimiyya za mu karanta maganarsa in akwai lokaci haka na ibnu hajar kamar yadda muka yi bayani shi ma kamar irin su ah, ah, daga cikin magabata irin su nawawi da sauransu duk sun tafi akan wannan har ma daga cikin almu'asirin irin assalamu alaikum al'ummar duniya sunana sharif kolomi shugaban cibiyar bada magani ta nurul shabab wanda muka kore wajen ba da sahihin maganin cutar hiv ina masu fama da cutar hiv wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan allah cibiyar nurul shabab ba ta saya iya ba da maganin cutar hiv ba muna ba da maganin aikata istimnayi wasa da al'aura biya wa kai bukata wanda hakan yana haifar da matsaloli da dama a jikin mutum yana haifar da sinkewar ruwan mani rashin haihuwa yana haifar da matsalar kankancewar gaba rashin karfi da rashin girma da saurin inzali karancin sha'awa ciwon jijiyoyi da bugun zuciya da yawan mantuwa sannan muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea ko sanyi ta syphilitic genital herpes sannan muna ba da maganin sanyi na mata ciwon mara rashin haihuwa sannan muna ba da maganin ciwon koda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 na taba zama a nan wata ran nayi darasi ina magana wai sai na ba da misali akan carbi na taba zuwa nan na rike carbi amma insafi ne Don ni ba ni rike kuma bai dace mu yi fatawar bidi'antar da abin da wani rike ba a matsayin addini ba ya rike ne kawai don ya yi irge kuma fatawar nan bin bas ya ce ba ba bane ibn uthaymeen rahimahullah ya ce ba bidi'a bane sheikh salih fawzan al-fawzan ya ce ba ba bane manya manyan malaman duniya sun rubuta duk maganar ya rubuta ce takardu amma mutum ta rike a ana ga sheikh nasiruddin albani ya ce kaza ko sheikh bakar abuzir ya samu kutayyib wai wani ma sai je maka wai carbin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta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 saboda shekarun a wancan da karatun na irin wannan fahimtar ne amma a yanzu dole ka rika insafi kawai don wani wanda ya saba da kai ya rike sai zama duk abin da ya sharri ne muna gayyata in aka zo aka gayyata sai a kure mu ko haka muke daina ban faɗi hujja kashi ɗaya cikin ɗari ban an zo an kure mu sai a yi insha Allahu ta'ala